أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فرعون وما رب العالمين قال فرعون لموسى فرعون يتشم موسى لما سمع جواب ما دعا به ده ya جواب أبن ده da ya so na cewa ka aikata mugun aikin da ka aikata ka gudu kai ka cancanci ka zama wani babban mutum ba ko mukami ka cancanci riko ba balle na annabci tunda kai criminal ne har da kashin kai kayi to sai ya karba mai jawabi akan waɗannan maganganu na cewa na aikata ta lokacin da na aikata ta ina jafili ba ni da ilimi yanzu ko ubangiji na ya bani ilimi da hikima kuma ya sanya ni cikin manzanni wannan ya shahi to yanzu kuma sai ya ce mishi wara'a anna Musa lam yar'awi bi zalika yaga Musa bai kwasu don waccan suka da ya mai ba shari'an fil itirali ala awahu yana mai shiga ga gitta ma da awassa. mubtada'an bil istifsari yana farawa da neman fassara wai a bayyana mai an haqiqatul mursili daga haqiqanin wanda ya aiko Musa din bi qaulihi da cewa shi wa ma rabbul alamin to menene ubangijin talikai Allah zai tasumu wanda kake riya annaka rasuluhu kai manzon shi ne kaga wancan wurin an wuce shi na cewa baka cancanci manzanci ba kai da addan ta'adda ya riga ya goge wannan ya ce yanzu ubangiji na ya min baiwar hikima ya sanya ni cikin manzanni to sai ya waiwayo ga waya aiko ka wane ne ubangijin talikan wanda har ya aiko ka ai ayyu shay'in huwa shi yasa ya amfani da ma bai ce man rabbal a ce ma ne menene na alamin wai ayi shay'in huwa wani irin abu ne shi qala zalika ya faɗi haka ta annutan don ɗaya annuti la istirshadan ba neman shirya ba inda neman shirya ne yake neman ya san wane ne ubangiji don yayi imani da shi to da sai a yi mishi bayani wanda ka sa ya jawo hankali ne wala malam ya kun sabilun lil halki ila ma'rifati haqiqatihi to da yake talikai ba su da hanya ta sano haƙiƙanin Allah bale a ce shina nan wanda kaka gani wuri kaza Allah kan ya wuce haka da ta'ala wa inna ma ya'rifunahu iyaka su sano Allah bi sifatihi da sifohin shi ajaba Musa alaihi salam sai Musa amincin Allah ya tabbata gare ya karba mai bi ba alaiha da sashin sihohin kala قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال sai Musa ya ce rabbu samawati ubangijin sammai da ƙasa wa ma bainahuma da abin da ke tsakaninsu ai haliku zalika wanda ya talice wannan abin na sama da ƙasa da wanda ke tsakaninsu wala budda an takuna mumkinatan ba makawa waɗannan talitocin akwai su wa ha wajibul wujud lalle ku wanda ya talice su shi mai wajabcin samuwa ne don abin da babu bai yin wani abu sai akwai abu sannan zai yi wani abu tun da ko har suka tabbata akwai su to akwai ku wanda ya su muhalifun laha kuma ya saba musu in su talitta ne to shi da ya talitta ko haliku ne ba mahaluku ba fa halika halika jami'il alamina sai ya zama shi ne mai talitta dukkanin talikai mustahiq al ibadati minhum wanda ya cancanci bauta ta daggare su in kuntum muqinina in dai kun zama masu yaqini ai zawi iqanin ma'abuta sakankan cewa kuna da ilimi tabbatacce ai muhaqqiqina li ahwalil ashiya'i bil adilla ba ko ilimi wai na addini ba kawai a a sani wanga na gane abubuwa da dalilin da suke yi to lalle ko masanu'i shina dalili ga sani domin gina ga ta tabbatar da akwai magina to haka nan ayyukan Allah ko suna gwadin akwai shi in dai kuna da yaƙini na tabbatar da haluka da abubuwa ta hanyar dalili قال لمن حوله ألا تستمعون قال sai fir'aun ya ce liman haulahu ga waɗanda a gehe ne min al'asharafi na maɗaukaka kun san dama masu mulki to manya-manyan mutane su a kusa da su waɗanda da gare su sai su ga mukami yan majalisar shi allazina yuhiduna bihi waɗanda ke kewaye shi wahun hamsu mai su ɗari biyar ne sai ce musu Allah tastami'un ba ku sauraren jawabahu amsar da ya bai allazi ya yudabiqi su'ala wanda bai dace da abin da aka tambaye shi ba sa'altuhu an haqiqatihi wa ajaba bi af'ali ni na tambaye shi haqiqanin Allah shi kuma yana karɓa min da ayyukan Allah ni ba ayyuka ne ni tambaya ba shi ni tambaya ai Allah ba a gane shi ta hanyar hakika ni babu hanya ta sano ma iyatu zati sai dai ayyukan shi innama yatadabbaruna fi ayati wala yatafakkaruna fi ma iyati zati bai yiwa a yi tunani ga zatin Allah a ce shina nan mai kaza mai kaza ko wanda ka gani wuri kaza a'a wanda dai yayi kaza yayi kaza ya talice kaza yayi kaza قال ربكم ورب آبائكم قال ربكم ورب آبائكم آبائكم الأولين قال abin da sai aka bambanta su kaga ko ga rubuta sun bambanta ba a sa wawu na wazli ba fazli an kai ba a ce wa kala ba saboda kowace magana mai yanta da ba fir'auna nake magana musa na mai sammai don haka akwai kamalul infisali wurin ba abu guda ba ne yasa muke rarrabe su in ka faɗi abin da fir'auna ya ce sai mu tsaishe ka nan komi zama ayar guntuwa saboda jawabi shi zo daban a tambaya ta zama daban ƙala musa ya ce rabbukun wa rabbu ikmul awwalin ubangijinku ubangijin uwayenku da kakanninku tun na farko wa a tabi haza ya zo da wannan wa in kana dakhilan fi ma qabla ko da yake ya shige cikin abin da a da ku da ubannanku da kakanninku ai kuna cikin samawati wal ardi wa ma bainahuma to an riga an ce rabbu samawati wal ardi wa ma bainahuma ubangijin sammai da kasa da abin da ke tsakanin su to uwaye da kakanni ai suna ciki ma bainar samawati wal ardi amma kuma sai ya sake faɗi nai li adami imkani shakki fi tiqarihi ila musa wurin, saboda nan kwankwanto bai yiwuwa ga cewa lalle suna da bukata ga wanda ya suranta su ba haka ɗaya mutum ka hitowa mutum ba akwai wanda ya zana mai hannuwa da ƙafafu da kunnuwa da idanun ga da hancin ga da bakin ga dole ka san akwai wanda ya shirya su don inda ta huwa ɗaya zai yi sai ya faɗo tsoka ta ɗai sheku suran suranta wannan aikin wani mai hikima na da ya aiki hakimin mai hikima wa huwa aulahu wa aqrabu lin naziri inda ta'ammul wannan ya hi bayyana kuma ya hi kusata ga mai nazari in yayi taskayyar lura wali annahu ya gi auna kuma don yana kusa ta fir'auna a ce da shi da uba ne da kaka ne rabbukum wa rabbu abaikum wali za qala don haka ma fir'auna ya ce qala. inna rasulakum alladhi أرسل إليكم لمجنون قال sai fir'auna ya ce inna rasulakum wallazi ursila ilaikum lamajannun lalle manzon ga da an ka aiko muku bai sa kai nai ba wai gari ya wanda ya kai na ce an aiko shi to ku kun manzon naku ma mahaukaci ne bai da hankali lamajannun mahaukaci ne ya takallamu bi kalamin la yaquluhu aqilun ko zu aqalin yana hadan maganar da mai hankali baya ya faɗanta eh. wa adafahu ilaihim ya raba manzon zuwa gare su ya ce rasulakum li'anna tazmiyatahu rasulan ala wajhi tahakkumi don an bato ne da ya manzo bisa ga fuskar gace ne ba yana nihin ya yarda da an aiko shi ba قال رب قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنت كنتم تعقلون قال يتشي رب المشارق والمغرب don haka Allah ya sarrafna mun jujjuya ayoyi ya ce sama da ƙasa da abin da a tsakaninsu Ta yanzu ya dawo kuma ya ce gabas da yamma kaga kamar wancan tsauna an ka faɗi sama da ƙasa yanzu ko bangon gabas da yamma kamar an komo ga faɗi an faɗi duniya tsawonta da faɗinta sama da ƙasa da abin da tsakaninsu su a tsawo wurin huduwar rana da wurin haduwa ta kamar shi ko an haɗi haɗin to shine ubangijinsu bai ma kuma da abin da ke tsakaninsu man ra'a masaliha zalika duk wanda ya kiyaye maslahohin abin da sama da ƙasa ya ba kowa abinci ne ya biya bukata kowa ya shirya al'amuran su bi itiyani shamsi min al mashariqi da zuwa da rana da gabas hatta yuballigha ha hayya iyar da ita ila al maghribi zuwa yamma ala wajhin nafi'in bisa ga huska mai amfani da waɗanda tun dori an san su da waɗanda a rana ai amfaninta da ɗaɗɗe an sani daga ciki akwai ko da baka san science ba in ka san science ka san ai akwai ƙwayoyin halitta waɗanda rayuwa ba ta yi da sanyi ɗai shi yasa in an kai abu inda adda damshi sai shi yi hunhuna in an kai shi inda adda zahi ɗai sai ya bushe to saboda haka haɗa sanyin nan da zahi wani abu ne da halitta za ta rayu da shi kuma ta inganta ba za ta rayu da yanayi kala guda ba kawai to ashe hidda ranar nan akwai amfani amfani ciki ga hantsi ga shanya hadda ma aro hasken da aro zahir masu sayan ai sun gano cewa ana samu sola a aro haske ga rana saboda sun ga katangin ne na aro zahinta ga rana ta faɗi amma katangu zazzahi sai can karhe biyu na dare ko sha biyu duk abin da ya ɗau zahin rana ya huce sai ka ji iska mai sanyi mai ila shi na buga don zahin da sun ka aro ga rana ya hita to na haka ashe da ba zahi ɗaya ga rana ba tana da haske wanda aka aro zahin ta ana yin aro hasken sai aka koma ana sola a are hasken a aji kuma ya amfana to amfani amfanin suna da yawa da waɗanda magabatanmu mu suka sani ba su san wasu ba mu mun ka gani mu ko wasu na tafi na baya za su gani litantazima bihi umurul kainat yayi haka ne don al'amuran talittoci duka su tsaru in kuntum taqilun in kan kuna da hankali da kuke ganewa tunda ya ce musu inna rasulakum allazi ursila ilaykum la majana. manzon da an ka aiko muku mahaukaci ne to shi don bai da hankali ne ya fito hili ya ce mahaukaci shi yanzu gashi an yi mai ta'arili an ce mai mahaukaci amma ba ga hili ba an ce in kuna da hankali kaga wannan magana ta hikima kuma ta hi tausasawa kuma ta hi a kwashe lahiya kuma wanda ya ya hi nuna shi ba jidali yake so ba kisa ga wanda ce kai manzon ga mahaukaci na ya ce ubangijin ku ubangijin uwayenku da kakanni ubangijin sama da ƙasa da rana da wata in kan kuna da hankali ai in kana lakum aqalun in hankali ya zama gare ku alimtum za ku san Allah jawaba lakum ba wata amsa gare ku fauka zalika wadda ta wuce haka lan yanham awwalan aka kama wurin ya dan rufe ne ne ana rubuce ya shafe fa eh la ya nahun da ko la ya nahun ya tausaya musu linu ne na taushin magana la ya nahun kamar wanda an ka umarta kula lahu qawlan layyinan waɗa mai zance mai tafshi to la ya nahum ya yi magana da su mai tafshi awwalan farko sun malama hashanu sannan da sun ka kausasa mai hashana shi ma sai ya kausasa musu an gane to akwai nuna wurin kenan la ya nahum ya tausaya musu ga magana ya faɗi ƙaunin layyinin awwalan can farko sun malama hashanuhu da suka kausa samai suka ce mai mahaukaci shi ma hashana amma ba irin tasu kausasa ba don bai ce mahaukata wata ba ce in kuna da hankali za ku gano wa ara lahum shine yayi musu wanka da kamar jirwai ya gitta musu bi misli maqalihim da irin zancen su za don haka adala fir'aun ya karkace anil mahajati daga jayayya da shi ila tahdidi zuwa ga tsoratar da shi da yanzu ya ga bai mai ta hanyar jayayya ya koma zuwa hanyar bashi tsoro قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال سيتي لموسى لئن اتخذت إلها غيري والله إن كيرك وانا أبين بوتا ونينا لأجعلنك زن سنياك من المسجونين تكين وأن ذا أسنيا كركوك زن ساك جدا ياري kai kaga mai da hujja wanda aka ji ayya gaskiya ta bayyana me ya kawo kyace me ya kawo bada tsoro sai ka faɗi hujjar kai ya faɗi hujja ta aga amma da ba da tsoro ya shigo to shikenan mutum ya ga bai da gaskiya ya ari faɗa wallahi in kai riƙe wani abin bauta wani na zan san ya ka cikin waɗanda za a ɗaure allazina arabta halahum don haka ya kawo ma'arifa almasjuni ɗaurarin nan da yake ka san da gidan yarin lauyaki wa allil ahadi don haka allin ta sabawa ta ya san gidan yarin ya saba da shi la'anna Musa ya arafa hali sujinihi don Musa ya san halin kurkukun Fir'aun wa kana yalqa man sajanahu fi huwatin ba'idatul umki ya zan yana jefa wanda zai daurewa cikin rami ba'idatul umki mai nisan zurhi la yara shay'an wanda a ciki bai ganin komi wa la yasma'u sautan bai jin duriyar komi hatta ya mutu har ya mutu wani zalika don haka ja'ala ablaq min la naka ya sanya ja'ala wanda yake ta hi mubalaga daga la naka bai ce zan daure ka ba sai ce zan sanya ka cikin daurari shi yasa ce la naka zan sanya ka maimakon la naka zan daure ka wa hadha dalilun ala annahu alima anna musa wannan dalili na ga cewa lalle shi fir'auna ya san Musa mai gaskiya ne Fa fahafa sai ya ji tsoron allau a mara bi in yayi yi umarni a ɗaure shi an tusibahu afatun wani aibi ya same shi wa illa fa ma waje tawakkuf in ba don yana tsoron wani abu ba ya san Musa annabin Allah ne kada wani aibi ya faru ga rai me yake jira bai ɗaure shi ba sadda ya magana ya ce zan sanya ka sai yaushe to waye ka jira tunda ba wanda ka shi umarni shi ke ba da umarnin maimakon ya ce ɗaya a kama shi kai ku yi gidan yari sai ya bashi tsoro wallahi in kai rike wani abin bauta wani na zan sanya ka cikin wanda za a ɗauri ah, to in wayar taho ya ce kai tun ya zo da wannan da awa ku kama shi a ɗaure mana to yana tsoro ne don ya san gaskiyar musa izlam ya kun ala fir'auna musibatun asharra ko ashadda da ya kyau domin fir'aunu bai da wata musiba da ta hi tsanani ko ta hizama zama sharri min an yi du'a ga a yi kira ila ibadati gairihi ga bautar wani ne ashe ko in ba dan da yaka kauran wani abu ba wanda ya yi kira ga abauta ma wani ne mi yake jira da bai daure shi kai tsaye ba wa huwa yaqulu ga har yana cewa ana rabbukumul a'la ni ne ubangijin kuma fi daukaka ta'ala قال أولو جئتك بشيء مبين قال فات به إن كنت من الصادقين قال له موسى تشي أولو جئتك بشيء مبين ko da na zo ma da wani abu bayyananne wata hujja bayyananna ai atab alu zalika zaka aikata haka garan ka sa ni cikin kurkuku walau ka bi burhanin bayyinin ala risalati ko da na zo ma da dalili bayyananne daga gwadin gaskiyar manzanci ne wa huwa mu'jizatu shine mu'jiza wadda duk mutane za su kasa daga yin ta wal hali wawun ga hali ne zaka yi min haka alhali ko da halin da ni da hujja wayali هل hamzatu بعد hasil fi'ili hamza na biyarta bayan an shahe fi'ili maimakon ataf'alu zalika ataf'alu zalika walau ji'tuka bi shay'in mubin kama kama yadda muka tabbatar ko qaddarna mun ka qaddara dalu ya hi shi ko nan bisa gara kama qaddarna dan yayi takadiri ne ya ce al zalika kaga ya kaddara shi can ga tafsiri kama qaddarna kama yadda muka shi don takadiri aka so nan ba takariri ba hmm? ƙala fati bihi in kunta min sadiqin ƙala fir'auna ya ce fati bihi ka zo da hujja bayyana mana ya ce bihi bai ce biha ba domin nan ba ma'ana ayatun ke nufi ba ma'anar shai walau ituka bi ya ce fati bihi zo da abin wani wuri za ku ga fati biha don can ma'ana ayatu ne nan kuma ma'anar shaiku ne ka zo da abin in kunta min sadiqina in ka zan cikin masu gaskiya fihi ga cewa akwai wani hujja mana kowa ka da wurin zamanan ran kai da kumunan a jingina a jaye kayan nan shi ɗin araba to kai kuma sai ka dawo ne shi ka ya zama kai za ka matsa ba ba na suke zama ba bara sai a sai ana lura da waɗanda suka ɗan mayanta shi na daga cikin ladabin majalisa idza shi zuhon shi zuhon yan ce ku tashi ku tashi wanda yake ku girma ya zama amin amin mun ka faɗi gaskiya ga hanya balai masallaci yana daga cikin adabul majalisa na majalisa annabi sallallahu alaihi wasallama idza qilan shi tsufan shi tafassar kuma kun dan buda alilwata amin yace ka zo da wannan abin da kace za ka zo da shi in kunta min as-sadiqina in ka zan cikin masu gaskiya fihi ga wannan da'awa فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين alƙa asahu sai Musa ya jefa sandar shi fa iza hiya ubanin sai gashi ta zama macijiya hayyatun azimatun kwamarci da a ce kadar mil gwargwadon tsawon mil tsawon macijin mubin bayyanan ne walihun gashi bayani ba irin na yan dabo ba da za a yi cikin duhu ko a dora ɓoye-ɓoye la yashtabihu ala ahadin bai da rikid ga kowa gashi ga hili annahu ubanin cewa kwamarci ne maciji babba fa kabala ila fir'auna sai majijin ya fuskanta ya ta sama fir'auna fasta gasa ya bi da ga jibi Musa da Musa fa akhazahu Musa kama abin shi fa ada